ودينه وشريعة الإسلام بل من جملة الأديان أقول مني من أتكلم بل جملة بل من جملة الأديان كما مو هي يقول مو كثفي كثفي بجكاء أقول ما الله أورنا وموشي كل رأى kai ne na na ga ayyukan ka ne ya hijira ne ga hikan ne ka bar wuri ina nan da Allah ko sabitan ko yace wannan kenan wa ma za ka ta'allaka sabitan wannan rafewan bai tabbata ba rafewan magana a ce tana cikin jiki fi khari ba ta tabbata ba fi kharijin a waje wannan wanda ta tabbata a cikin nan ba ta tabbata a waje ba bal za ka fil azana a cikin an ce ina cikin zuci ne ta za ta fito haka sai yau wata ba mu haza kaulukun fi mabda'in wa ma'adina a anil ma'adastani وتمامها ذا قولكم بفناء ذا أفاكي وتمامها ذا قولكم بفناء ذا فالداران فانيتان يا قومنا بلغ الوجود بلغ الوجود بأسره الدنيا مع الأخرى مع الإيمان والخلق والأمر المنزل والجزاء إلى الجنات والنيران والناس قد ورثوه بعد فمنهم ذو السهم والسهمين والسهمان بئس المورث والمورث والترى وهلافة أهل لكل هوان يا وارثين نبيهم بشراكم ما إرثكم مع إرثهم سياني شتان بين الوارثين وبين موروثيهما وسهام بالتهمان يا قوم ما ساها الأئمة جهدهم بالجهم من سقط بها إلا لما إلا لما عرفوه من أقواله وآلها بحقيقة العرفان قول الرسول وقول جامع عندنا في قلب عبد ليس عني نسهوكم والله جهد نصيحة ما فيهم والله من خوان فخذوا بهذه فربي ضامن ورسوله إن قلوبي وإذا عبيتم فالسلام على من اتبع الهدى وانقاد للقرآن يا مبشر هكذا tun da dai an gama an yi ban kwana kuma mun yi daga nan to na farko ne yana cewa mata ma mu haza cikaton wannan kaulukun maganan kofi fi mabda'in ba ma'adina wajen farkon halitta da dawowa mu kenan a ani maadat sani muna nufin dawowa ta biyu da zauna cikin na farko to kuma za mu dawo in an tafi dangin mu sun tattafi da yawa wata mamuha za ta wulukun bisa na'ida fil khuldi qad darani fa nikatani suna ce wata ma mu haza kata wannan qaulukum batun da kuka yi ku ce hamawa bi fa na idaril khuldi wai gidan da zai kare wuta zata ta kare aljanna za ta faddarani faniyatani haka jahamu shi wannan gidaje guda biyu za su kare za a yi mutane azaba har azaba tafa tafare ta zama duwatsu a haka nan gidan aljanna haka za su kare har daɗin ya kare ce ya kaumana balagal wujudu bi afirki, duniya ma'al okura ma'al imani ya kaumana ya mu balagal wujudu bi afirki. samuwa ta kai ƙololuwa gaba ɗayansa a duniya bi asirhi duniya ma'al ukura tare da lahira wannan ma'al imani wal khalqa wal amral munazzala wal jaza eh? wannan mana balagal wujuda a gane ko wannan samuwa ta iso gaba da bi asari duniya bojo da bi asari bi asari da bojo ne a duniya ma'al ukhra tare da lahira duniya da lahira ma'al imani imani da samuwa fa imani da dawama wal khalqa wal amra halittawa Allah shine khaliqu ba da umarni al munazzalu wanda za a da magana sakayya bayan kuma an tashi wa manazil aljannati da masaukin aljanna wanne rani wannan duka cikakken labari ya zo wannan su kada warisuhu ba'da famin homo mutane tabbas sun gaje shi shi shedan ba'atu famin hum bussani akwai wanda ya dauke kaso daya kadariya sun kwashe nasu jabariya sun kwashe nasu wa ogan ya tara wasu hamai ne wani kashi biyu ya ɗauka wasu huma ne akwai wanda ya zama asiri ma ya kwashe duka kai bi isal buwar reso Allah wa dai da mai gadon buwa su wanda je ya ɗebo gadon wal muwarrasu da wanda aka gadon shi shaɗaɗɗe wacce rasu kai Allah wa daren abun da aka gadar kaga duka tun da kullum gado za a samu abu uku ko akwai dai mai gadar akwai wanda ake gadan akwai abun da aka gadan duka wannan gadon tsiya ne mai gado ya gaji tsiya wanda aka gada ya gadar da tsiya abun da aka gado jaraba aka gado sai sai bi isal buwar su da kasira wal muwarrasu da fataha raun din wa turasu salasatun ahalul li kulli hawani wana abubuwan guda uku masu cancanta duk wata na kafa ne ya warisi na nabiyahum bushra komo. daga wannan masu gadan shaɗan kenan ya magada annabi hmm. albishirinku mo kenan Allah ka tabbatar da mu a cikin su ya warisi na nabi bushra kumu ma irsakum ma a irsihim sayyani ma irsakum sayyani ma a irsihim gadon ku ba daidai ke gadon su ba shatta na bai na lawarisi na wa bai na mawrufai ne wa موروثيهما wa ذي suhuman شتانا هل hata kita ai hata bainal warithani ainihin tsakanin waɗannan masu gado guda biyu can sun gaji shekar wannan sun gaji manzon Allah daidai suke shattana wa baina maurusaihima da abun da suka gada wancan shaidan suka gada wannan annabi suka gada kaga da annabi da shaidan shattana bainahuma wasu hamiri ne haka kason da aka gada shi ma shattana wannan jirgin shaidan ne ilimin shaidan ne wannan kuma ilimin manzon Allah ne Ta kaga shi ma daban yake shattana kaga bainal warithina wal mawruthina wa turafi kenan ya qaumu ma fa hal a'immatu juhdahum bil jahami man aqata biha bi adan ya qau ma fa hal a'immatu gabanni ba su yi magana iyakacin magana su ba bil jahami ya kamata an yi wa jahamu rugurugu amma shaɗan ya lullube shi har a fama musulmi ne ke tarafin jihamu yanzu yana cewa yana bincike mai fa'idan jihamu gudunmowar jihamu addinin musulunci ya kawo ma sa hal'a'in masu da bil jihami man a katsarin duniya da azani da sanarwa ya kamata wannan mabiya sai a hiddu da shekarari don ɓarnar jamu ta fi ɓarnar ibn saba wancan ɗan da yahudiyan ba ɗan shi'a Ɓarnan jamu ta fi wannan ɓarnan jamu ya ruwan sanyi ta zo sarrafa mutane wancan ko da ya fito gaba ɗaya shi na gaba da sabai da kawai shi an ci su gidan annabi Allah ya bankala shi duk da shanu sun bi shi to amma wannan malam Allah jabu ka duba fa ƙauye za ka je ka tarar da ƙauyukan nan ƙauyukan mu yanzu kaf a da jamu suke bi yanzu ne ake nema in ka je ƙauye ka ce Allah na sama to akwai inda za ka je ka ce Allah na sama ba za ka sha ba ta zama duka Allah na sama kai wani arne ne kai da ka ce Allah na sama kina Allah baya sama tsidar jikin za su tashi ya aka yi abu na ya shiga sai ka duba a kama idi ba ga ɗauko kawai da rashada da aƙida jamu a sarari kala baya sama baya ƙasa wala fauku wala tato wala yaminu Shimalu, wala ولا wala ولا wala ولا wala ولا to haka. sai ma ka ce ka je ƙauyen ku ka gani sai ka tada wannan ne ba ƙauyen da bai shiga ba kuma a ruwan fangi kuma shi ake karewa kuma kuskure ne kuma ba sai masa ce ba idan mutum yana sani ya faɗi wannan to ya kasa in ko bai sani ba jahili na ya faɗi wannan to in jahili na fita Allah ka fudda shi ba a yi masa kwalala ba kuwa ya gan shi illa lama arafuhu min aqwalihi wa ma'aliha bi haqiqatil irfani wani kofin a awalik a kawaliko illa sai abun da suka san shi min aqwalihi na maganganunsa sun kwanci a kawalikum kuwa da yake magana da su a wancan zamani ومعاليها دا مقوم مغنغنو حقيقة الإرفان قول الرسول وقول جامع عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان مغنى مغنى الله دا مغنى جامو mu dai a wurin mu'alar sunna fi في yastami'ani fi qalbi abdi za su haɗu الله النبي بعين الله كيف يسمى آية الرحمن على العرش شكو جاوني جواب الله يا سما فيضع ولا صحدا ذكر باو قول الرسول وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يستمعان ليس يستمعان في قلب عبد نفهوكم والله في حكي سمكنا فيها قالوا سنة والله إياك فيها ما فيهم والله من خوان ما لم على سنة والله ما من خوان فيه babu ɗan yaudara a الله su فيه سيكون suka yi nasi sai kai cikin wanda muka yi cikin hatsin nan inda su gashi malama su sun tsaya duniya suka tafa a gaba gwamnati suke zo su shiga ciki su ci duniya su da tsinke ibn taymiya al'umma yake kallo sunnan manzon Allah yake kallo bid'a yake yaka Gwamnati mana na nema sai a ah, ku ku idan rikice ya taso a ƙasa ko a kan jama'a ko a kan biga ne mu amma an samu ku kai ku ita ce mu aiki muka zo yi fakhudhu bi hadihim wa rabbi Aminu. ku yi riko da shirya tarwar ahlus sunna jama'a fa rabbi Aminu, Allah ya tsaya mana fa Allah ya yi lamuni wa rasuluhu manzon fa ya yi lamuni in taf'alu in kuka haka bi jinani yani daminun bi jinani wa rasuluhu daminun bi jinani in taf'alu har kuka yaga wa idza abaitum fassalamu ala man taba alhuda wan qada lil qur'an in kun ba za ku yi ba to fassalamu ala man taba alhuda shari'a ta tabbata akan wanda ya bi shari'a aminci kai ya tabbata anan ga wanda ya bi shiriya wan qada lil qur'ani bi qur'ani ba assalamu alaikum ba dan assalamu ala man ittaba al huda mu kuma wa mu ma assalamu ala man ittaba al huda